عن الشرور قال العلامة محمود شكري الوسي رحمه الله أقول ما ذكره في هذه الآبيات أبو بون ديفا أو إنما بيتوسي ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية آه لكن الذين اتقوا سيدي وند سكات آية سكاكي كياي الله سكا أبين دا أكا فاسو سكا برأبون دا أكا أكهنيسو لهم غرف suna da hawan hawa min fawqiha gurafun sama da su ma gidaje ne mabaniya fa akhbara ta'ala annaha gurafu fawqa gurafi gidaje ne kan gidaje wa annaha mabaniyatu bina'an haqiqatan جنون جنن حقيقة كي لا يتوهم النفوس دون قد رأيك في وهمي أن ذلك تمثيل وأن ليس هناك هنالك بناء أي باب ونجني أورا بل تتصور النفوس رأيك ذات يسورا غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض كما وند سكي سما وصو كان وصو وند سكا دغا سما حتى كأنها تنظر إليها تنظر إليها عيانا yanzu kaman kana kallon su ga sunan gurin wa mabaniyatun kalman da aka ce mabaniya ana sifatun lil gurafil ula صفاني نجد جنك أفر والثانية أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وإن وانت أنا ساكن كامسدا gidaje saboda haƙurin da suka yi. Wal gurfatu ismu jinsi kal jannati, kaga suna ne na jinsi, kala-kala ce. wa ta'ammal kaifa ja'ala jaza'ahum yadda ya sanya sakamakon su ala hadhihi al-af'al mutadamminati lil khudu akan wa'annan ayyukan da suka tattaro kankantar da kai والذل والاستكانة لله ده كريوة زوا الله الغرف والتهتية والسلام والتهية لي والسلام دا جي دا جي سوا في مقابلة في إيه صبرهم سكمكم حق لين yanzu ne muke magana wannan su yi ma wannan su yi ma wannan su yi ma sharri wannan su su tsaya ta ka fi maka idan ka kore su su fita su yi guru su yi kanka na ciki kuma wanda suke fada kai sai to kaga sun yi guru kanka yaya to mu ma ka ta mu ma ka yi mana kaza ka yi mana kaza in ba gaban mu tsere mu tafi inda za mu je ai ba sai an gaya maka ba da zarar aka ce maka to ya je ka ga ga abin da aka yi ga abin da aka yi to fa ya kamata ka duba wannan abu ba wannan yanzu ba ba kai musu wani abu in ba haka ba su ma za su yi abin nan to ba kowa ne zai iya tsikewa ce kuma ku tafi to yanzu an ce kuma ku tafi kenan ban iya ba kenan menene zai faru kenan wane ne zai faru karshen ta kila kai ta lalaba su sabarahum ala su'i me yake haƙuri da suka yi ala su'i khitabil jahilina akan mummunan maganganun jahilai gare su فبدل فبدلوا بذلك سلام الله aka canzo masu da sallamar Allah wa mala'ikatihi alaihi. Wa ƙala ta'ala, وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضئف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون dukiyoyinku da kuke ta tarawa ba su kasance ba ‘ya'yanku da kuke ta musu hidima kuke ta shirya su ba su kasance ba billati tuqarribukum masu kusantar da koyin da na zulfa kusan dukiyoyin nan da ake ta kimkewa da wannan yaya da ake ta hayayyafa ana ta musu hidima ana ta musu hidima ana ta musu hidima ko za ta ɓace su kai mai wa'in nan ba su kai ku kusa da Allah don da ba shirya su aka yi ba don su bauta wa Allah an shirya su ne musamman mata saboda su zo su yi ma hidima su mai dama lokacin da ka zo ba su gina ma gida su kawo maka abincin da kake so su kawo maka ƙarshen ta akasi za ka gani akasi dukiyar ka mutu saboda haushin dukiyar tun da kana kallo na laifi gina gida yanzu wannan duk da na ci ko abinci bai ci wai da kai ta kuka wancan sai na kwace wannan dama can nawa ne saboda ka nan kai abin da za ka yi yanzu wane ma ya zo ya karbe min kaza wane ma ya karbe min kaza wane ma ya karbe, kai ta kuka kuma lokacin da ba abin da za ka yi mutane na kallo kuma mutum ya zai ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri <laughs> ni da kana ka ce min yi haƙuri kana fa kallo ga kaza ga kaza nan nan wanda ke ba da akwai mutumin da yana zaune a gidansa yayan su kasai da gidan <laughs> nan kinkino ne ba nake je ga aka yabo yana cikin gidansa kasai da gidan yanda sun ga ba yadda zai hmm? Banjir Pak? eh Ah, ayah ne ni. da ni, shi ma kuɗi ke ne ma yi duka suka haɗu yanzu misali shi mai sayan gida me ya tsakalin ka su wanda kaya wahala da shi tu, si ce ka to yaya wanda wahala da kai ba kai masa komai ba wanda kaya wahala da shi shi sai da gidan to wancan don ya saya ma me ya laifin sa musulunci kenan musulunci ake yi in musuluncin ne a ce 'ya'yan sosai da gidan ai ba ba za ka ba da rashin wannan kaman kana nuna son ‘ya'yanka ‘ya'yanka ba su yi laifi wancan ne laifi hmm? ‘ya'yanka ne za su je gidan wani wani abu ya same sai ka ce to daga yau ba ‘ya'yanka ba ‘ya'yana bayan ‘ya'yanka nake zuwa gidana ai malam laifi ba ma da ƴaƴa ba yi laifi kaga wannan kiri kenan shi wannan fa kai ka ci da shi kai ka sha da shi kai ka auro uwar shi a ɗakin ka ya girma a ɗakin ka ya komai ya ɗauki gidan isa a kasuwa sai ce wancan ne mai laifi nan zai saya yawan kotu aka je shine za ko kotu ai dole ba ƴaƴa da laifi kafin a ba wancan to amma ya'ya ba sai laifi ba me sai da laifi sai eh alaji to ai me sai ma ba abu da ai ma ba ta taso ba shi wanda bai san komai na ba yana neman in an ce yanzu an ce za a taru a kashe ka kwashe kuɗi wa kamata ce bai yadda ba bayan an gawa hmm? wani zo ya baka shi a ita ya kace aba wa mu wai da mu ba za ka shi ma baba mu ba a ka ja ka shi baban ku ma diwa a a sai kenan yace a kashe sai sai suka ce eh, a kashe wa ai laifi ba ya ya ba hmm? su fa kai wa hidima su fa kai ala akan su sannan kuma su suka ba da abin nan wancan wanda ya zo ai ba an ce ne bai da laifi ba har ga Allah a'a amma wanda suka fi laifi duniya da lahira ‘ya'yanka. Hmm? A wannan bai halatta ba duk da dai ba rabon gado muke ba, zalunci ne kuma jahilci ne. mai tun yaushe gidan ya wargaje ai wargaje wanda ba raba ba shine wargaje na aka wargaza gidan mai cewan ba za a raba nan ba shine babban barawo wanda ke cewa ka a wargaje shine babban barawo yayin a gujjo wallahi an wani gujjo ai gida gama wargajewa daga inda babba ya ɗauke wannan yana amfani da shi ko ka tafi dole ai gida gama wargajewa amma ai wa gida kudi kowa ba shi nashi malam ba abin da na fasa ne ni na sha raba gado na sha ganin irin wannan abin din awo mutum ɗaya ne zai dinga amfani da su ka ba da ba ba da ni kuma shekaru na sun kai irin waɗannan shekaru na raba da hannu na barkatai shi ne babban ɓarawo mai cewa ka araba ka araba zumunci shi ne babban ɓarawo ɓarawo ne na yaudara ɗan damfara ne mai cewa ka araba wurin to abi na fata kaga aka ce aka raba yanzu in an je ɗakin misalin kaga kaga kai eh, dattijo ne kai yara da suna da ina ɗan ƙarami a cikin ku ga ɗan ƙarami can da kai ko shi na aka ce to a zauna gidan sai ka fi shi amfani da gidan idan ka zauna ko awa ɗaya kai a gidan a zuwa dinga gaishe ka a gidan tsaye to sai ka ci wuri da yawa shi ko da zai ɗebo abokan sai kawo nan gidan ko rashin zafi za ku ce wawan basa za ka ɗebo 'yan ƴan da kana kawo mana ba yi cuta ba ainihin aka yi cuta nan ne zalla ida ai mutum na mutuwa to bodin kama aka fasa shi aka yi mai da yasa balantana gida a fasa ko a shi na shi yau da mata aka ce a'a mu haɗu mai da shi masallaci shi ma gaskiya sai wani na so amma aka ce da za a mai da shi masallaci Allah dinga kai ladan wa baba mun bar masa to kaga aka aka shi shine aka yi wani abu amma ba a bashi ba a bar wa wasu su amfani da shi to matan aure ba sai ran da ta yi ai duk matar da ta je gidan miji ba a fatan ta yaji ku kullum maza kuna amfani da shi su ko an can sai lokaci lokaci ai iya zalunci a bar wannan wurin وما أموالهم ولا أولاد بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن سوى إيماني imani ne kaɗai zai taimaka wa mutum da abin da shafi imani wa amila salihan kulaika lahum jaza'un da'ifi wana suna da ladan nunki bima amilu wa fil ghurfati aminu aw qala ta'ala yakfir lahu يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن Allah zai gafarta muku zunubanku, zai shigar da ku aljanna, ta jari al'anharu min tafiha wa masakina قاعدة طيبة في جنة عدن وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي بيت عندك بيت أنك جنا من جدا تاد جنا إلي أين في الجنة ثم سيانا أي داقوا ما شاء الله على بغض